Tana cikin saka wayarta a caji ta ji ƙwanƙwasa ƙofa. Ta zo bakin ƙofar ta ce wane ne? Muryar uncle ta ji ya ce ni ne baby buɗe mun Ta buɗe, fuskar ta ya soma kallo a ran shi ya ce jiya yau watan babu fara'a kenan. Ta kauce ya shiga sannan ta kulle ƙofar cike da mamaki ya bi ta da kallo. Ta burge shi fiye da tunaninta. Sumar kanta da ke kwance a dokin wuyanta ta tsuma shi. Kamar yadda ta saba ta tsugunna ta gaishe shi duk da ba fara'a ya ji daɗi. ya amsa tare da cewa lafiya lau bebi kai amma fa kin yi kyau shiru tai tana zaune nan inda ta gaishe shi tana wasa da zoben da ke karamin yatsanta ya dubi ɗakin a zuciyar shi ya ce yarinyar tana da tsafta sosai ya ce bebi, ina so in zauna da ku in kin gama yanzu cikin fado na ta ce to ina zuwa duk sun hallara a falon Aisha kurum suke jira Hadija ta kai ci Hajiya Jummai takaici. Ga shi su kansu sun ƙi kallon juna tsakanin Jummai da Hadiza sai 'yan harare-harare. Aisha kamar ta saka hijabi sai kuma ta fasa. Ta ɗauki hula baƙa kalar wandon ta sa. Gashinta kuma ya baza a bayanta. Silifas baƙi ta saka sannan ta ɗauki wayarta ta nufi falon. Hadiza da ta ƙosa ta ga Aisha sai da numfashin ta ya kusa ɗaukewa lokacin da Aishar ta shigo da sallama. Ankul ne kurum ya amsa. Aisha ta ƙara tsare gida. Ganin amaryar tasu duk suna zaune ne kan kujera mai zaman mutum uku sun sa shi a tsakiya. Aisha mai ladabi sai kurum ta zauna kasa a gaban shi ta kalli Hajiya Jummai ta ce Hajiya ina kwana. Ita ma ta cije ta ce lafiya laukin dawo ƙalau. Ba tare da ta duba Hadiza ba ta ce ina kwana. Yi ta yi tamkar ba ta ji ta ba sai da uncle ya ce ana gaishe ki. Cikin yatsuna ta amsa shi ko sai kallon Aisha yake yi. Ta dube shi ta ce uncle gani. Hadiza ta kuma cika da mamaki ta maimaita kalmar ta ce uncle, lallai wannan 'yar bariki ce. Dubi yadda ta yi wata shiga tana ta yatsuna sai ka ce 'yar wani da wata. Ga wani ladaban kinibibi za a wani zauna gaban shi. Mai gidan ya gyaran murya ya ce dalilin tara ku a nan shine ina so in ƙara tunatar da ku cewa yanzu kun zama ku uku don haka sai ku yi ta haƙuri da juna musamman ke Jummai. Tunda ke ce babba kuma dole ne ku yi mata biyayya ban da raini. sannan ga masu aiki nan ni nake biya don haka na kowa ne in ma ba su isa ba a nemo wasu haka nan duk mai wata bukata sai ya tambaye ni game da kwana kuma sai ku yi shawara ɗaiɗaya ko bibiyu. hajiya jummai ta ce bibbiyun za a yi hadiza ta dube ta gami da ta a baki ta ce bibbiyu gaskiya ba zan iya kwana huɗu ban gan shi ba hajiya jummai ta dube ta ko aisha mamaki ya cika ta wannan tana nufin ta fi kowa son shi kenan Jummai kuwa cewa ta yi sannin ki da ƙarfin hali. Kina nufin kin fi ni son shi ne? Hadiza ta ce kina shakka kenan? Wani murmushi Jummai ta irin wanda yake nufin baki san da wacce kike magana ba. Sannan ta ce kin tafka kuskure amma za ki ga aya. Aisha ko wayarta ta ciro ta shiga yin game jin suna ta musu ne ya dakatar da su da cewa kai kuma in shiru. An ji naki ra'ayin ke ma an ji naki bebi ke me kika ce? Hankalinta ya tafi bata ji ba, ya sake cewa bebi ta dube shi na uncle me ka Haushi ya cika su Hadiza. Ya ce me kika ce game da kwana? Ta girgiza kai uncle ba ni da zaɓi. Ya ya murya saboda mi, a ta ce ko na zaɓa mai kwana da kai zai kare ni da shi. Amma a fili sai ta ce ba komai, ni kaga ba zama nake ba. Ya ce a'a wannan ba dalili ba ne. Ta ƙara sanyaya murya uncle Allah na yafiye musu su yi yanda suke yi. ta miƙe ta tafi ya bi ta da kallo sannan ya ce ba zai yiwu ba Hadiza ta ce mai zai hana shi yiwuwa dalin ba ita ce ta ce ba jimma ta ce kawai ka bar ta tunda ita ce ta yafe ya ce to in ita ta yafe ni ban yafe ba ba ku ganin cewa yarinya ce sai mu taru mu cutar da ita ya miƙe ina zuwa Hadiza ta ce yanzu binta za ka yi ko sauraron su bai yi ba ya tafi Hadiza ta miƙe ran ɓace tana cewa taɓi. wallahi ba zan zauna ba ƙaramar yarinya tana juya masa ranta. Ɗazun ya tara mu fiye da minti goma muna jiran ta yanzu kuma ta tafi ya bi ta. Bayan da ta zo ɗin sai da ta gama yi wa mutane kallon banza haka ta wuce tana mita. Jummai kuwa kasa magana sai ita mamakin ta wai ita ce haka. Ita ce kuwa ita ce Jumman da ta sha alwashin kai duk mai ƙararren kwanan da ta aurar mata miji lahira. Yau ita ce da kishiyoyi biyu. ba don ba ta da kuɗin da za ta biya a yi mata aikin ba ba don babu malamai ba sai don me tana son jin amsar wannan tambayar Aisha kuwa tana shiga ɗakin ta kan kujera ta faɗa ta ɗauki kafar ta ɗaya ta ɗora kan gado tana karkaɗawa wani irin zugi take ji a cikin ranta wai duk yadda take jin ankul a ranta waɗannan matan sun fita in ma Jummai ta furta za ta iya yi mata uzurin daɗewarsu tare amma Hadiza fa da ta zo jiya jiya ba ta yarda ta fi ta son uncle ba. To abinda da ta fi son sani yanzu ta ji duk suna son uncle. To shi uncle din wa ya fi so? Muryar shi ce ta katse ta inda ya ce baby ban yarda da hukuncin ki ba. Ko kina tunanin ba zan miki komai ba har dole ne ke ma yanzu ki rinka kwana da ni. Ya zauna bakin gado ya ɗora hannun shi kan kafar ta wacce ke kan gado ta ce mai yasa ya dace din? ya ce baby mai yasa kake son dafa na cikin ruwan sanyi ne ya murza yatsun kafar ta baby kina ji Ta ce, Uncle, Allah ba haka ba ne. Ka gani zan je gida ne ma ko ba za ka kai ni ba. Ta zuba mishi idanu. Ya yi ɗan murmushi ba zan kai ki ba sai in kin yarda da batun cewa za ki dinga gyara shimfiɗa ta duk bayan kwana biyu ko hudu. Ta ce, to na ji na yarda duk kwanakin da ka yanke ya yi min. Ya sunku ya yi sumbaci kafar daidai tafin kafarta. Wani abu ta ji zirir har cikin kanta. Har sai da ta yi girgiza tare da yin ajiyar zuciya. Lokaci ɗaya kuma ta sa tafin hannunta ta rufe fuskarta. Ya ce, Baby, ina son abubuwa a tare da ke, cikinsu har da wannan kunyar taki. Ya miƙe yau fa ke ce da gyara shimfiɗa don jiya kin ƙi ki buɗe min ƙofa kuma gobe zan koma in ƙarasa harkokina a can. Ko za mu je? Ta ce, A'a, ka dai koma da amarya kawai. Ya ce, Baby kenan 'yar daru. Ta ce, Yanzu har wani daru gare ni? Ya ce, Ai, ke darunki daban ne, babu faɗa babu hayaniya, cikin ruwan sanyi ne. ya fita yana cewa haka ne ko ta ce haka ka ce tana kishingiɗe tana kallon a flam fim ɗin soyayya suke yi in tana kallon fina-finan soyayya sai ta rinka jin yana taɓa zuciyarta ta sani tana son uncle ta girma ne cikin son shi ba wani namiji da ke burge ta in ba shi ba amma shi tana shakar son da yake mata ta san dai so kwaya ɗaya ne ta kuma nata shi ne take yi mawa to shi fa wa yake mawa a cikinsu matar shi da suka yi auren saurayi da budurwa kuma zamanin ƙuruciya ko ita da ya aura tana yarinya ya kuma kasa haɗa shimfiɗa da ita ko amaryar shi da yake shanawa da ita saboda son tafa wata ƙasar zai je sai da ya tafi da ita ita ko ko nan da can bata taɓa zuwa ba daga gida sai makaranta sai ko garinsu in ta je hutu anguwarta ko baya wuce gidan hajiyar mu anti sadiya ko anti fatima gidan nafisa ma bata je ba tun da tana makaranta aka yi bikin, yanzu dai ke son zuwa kafin ta tafi hutu Jigawa. Jin da ta an dafa mata cinya shine ya dawo da ita daga tunanin da take yi. Da sauri ta dubi kowane ne don ta ɗan razana. Ganin Uncle ta yi cikin kayan barci ya zauna kusa da ita, gabanta ne ya sake faɗuwa. Amma da ta tuna cewa tana al'ada sai kurin ta kwantar da hankalinka. Ta ce sannu da shigowa Uncle, ta miƙe ta kawo mishi zoɓo cikin zumuɗi ya amsa tare da cewa bebi 'yar albarka har kin min zoɓon. Ya cika kofi ya soma sha, idanu lumshe, sai da ya sha ya fi rabi sannan ya dube ta. Na yi misin ɗin zoɓonki sosai baby, ta ce to yanzu za ka sha har ka gaji. Ya kalli wuyanta, kullum yana sha'awar shafa wuyan nata. Leɓunan shi suna kwaɗayin sumbatar wuyan, ya ce baby yau dai za ki gyaran shimfiɗa ko? Ta kasa kallon shi amma ta ce to, ya miƙe da cik ɗin zoɓon a hannun shi. Ina jiran ki, ta ce to. Tana son kallon fim ɗin nan amma haka ta haƙura ta miƙe ta ƙara fesa ɗan turare ta nufi ɗakin shi. Tana kama kofar Hadiza na fitowa daga ɗakinta. Ta yi saurin zuwa gurin kofar tana ke ke tsaya ina za ki shiga. Aisha ta dube ta sannan ta shige ita ma Hadizan ta shigo. Ban gane ba. Tunda ka yarda cewa kwana ɗaiɗai ne to ai yau ni ce da kwana. Ya dube ta wace miki na ta kwana nan jiya. Hadiza ta ce to an hana ta ne Aisha ta yi sororo tana kallon su. ba ta da lokacin hayaniya don haka sai ta tafi bedroom ɗin shi da niyyar ta yi abin da ya kawo ta watan gyara shimfiɗa aiko sai hadiza ta yi carab ta cafke mata hannu cikin ɗaga murya take cewa malama kada ki shigar min ɗakin miji don yau nawa ne ran aisha ya ɓaci ta tsana a yi mata ihu don haka sai ta fizge hannunta ta juya tana jin lokacin da ankul ya ce wa hadiza dama haka halinki yake bebi zo nan ya miƙe yana kiranta ai wannan tuni ta kai ɗakinta Ta zauna kan gado ta riƙe kai, ta tsana a yi mata ihu a kai. Ita ta iya masifa ba, ba ta saba ba, amma duk ba wannan ya fi bata takaici ba. Irin yadda Hadiza take nuna mata kan uncle ba za ta bar ta ji da kishin da ke cin zuciyarta ba. Shi kuma uncle saboda ya fi son Hadizan ya kasa hana ta. Ya tura ƙofar ya shigo ya tsaya a gabanta ya mai da hannuwan shi ba, ya ce baby shi ki zo mu je. Ranta ya kuma ɓaci tamkar ta dube shi ta ce ba zan je ba. amma kimar shi ta wuce haka. Ko da ba za ta je din ba, ba za ta iya yi mishi rashin kunya ba, don haka sai ta girgiza kai, ka yi haƙuri uncle. Ba za ni kuma shiga ka ba, cikin sanyin murya take magana. Ya jawo kujerar madubi zuwa gabanta ya zauna ya kira sunanta cikin sassausar murya ya ce, Aisha sai yaushe za mu yi zaman aure? Da farko na barki ne saboda kasancewar ki karamar yarinya yanzu kuma kin girma ya kamata mu canza. Shiru ta yi mishi ya ce kin ji ni? Ta sunkuyar da kai, ni dai kurum kai min alfarmar cire ni cikin masu zuwa ɗakinka. Ya taso ya dawo kusa da ita ya zauna, amma bebi ni kin amince in dinga zuwa naki ɗakin ku? Kai kurum ta ɗaga mishi ya ce shi kenan zan kwana anan kenan ko? Ta ce in in kana ra'ayi. Duk da cewa bai so ba lokacin da ya ce ta zo su yi sallah don yi wa Allah godiyar zuwan wannan rana sai ta sanar da shi cewa tana fashin sallah. Amma ya ji daɗin yadda suka yi barci tana lafa a jikin shi. sannan ya yi wasanni da ita ita kanta irin yadda yake mata ɗin ya sa ta jin daɗin cewa ita ma mace ce sai dai washegari ta kasa kallon shi in ta tuna jiya duk ya kalle mata jiki musamman ƙirjinta da take jin kunyar ko a riga ta ga mutum na kallon mata su shi kan farin ciki ya farka da shi tamkar ya biya buƙatar shi da ita tana gama abin da za ta yi ta ce tana son zuwa gidansa anti Nafisa ya saka Jabiru ya zo ya kai ta mana sai cewa ya yi ni zan kai ki bebi na Tana wanka ta dinga kallon guraren da Uncle ya ta mata wasanni da su. Ta yi murmushi in tana tuna yadda ta ga Uncle ya fita cikin hayyacin shi. Sai ta ji wani alfahari ashe ita ma mace ce. Riga da skirt ne a jikinta na pink ɗin atamfa 'yar Holland. Ta ɗora baƙar after dress mai shara-shara. Ta saka baƙin takalmi fuskarta ta sha fenti. Ta kalli madubi cikin zuciyarta ta ce wasu wasa fa ni ma na yi. Ina da ɗan kyau na daidai gwargwado. ta saka turare mai sauƙin ƙamshi saboda ta san tare da onkul za su fita kuma gidan Nafisa za ta je ba za ta saka turare ba saboda bin umarnin da manzanmu ya yi mana kan cewar bai halatta ba ga mace ta saka turare in za ta fita a wata ruwayar ma an ce in har ta saka to in ta dawo ta yi wankan janaba Aisha ta fito tana kulle ɗakin ta a ƙasa kuwa kusa da ita jakarta ce baka da kuma ledar ta mai dauke da kayan da za ta kai dinki uncle ya fito ya yi kyau cikin seat bakake tamkar matashin saurayi daga ɗakin hajiya jummai ya fito ya kalle ta da murmushi ta sunkuyar da kai shi uncle baya irin kunya ne ta raya a zuciyarta ya shiga gurin hadiza ya ce mata ya tafi tana kwanta kan gadonta ko kallon shi bata yi ba ita dole tana fushi an ci amanarta shi kan bai saurari amsar ta baya ya fita abin shi Aisha ta duƙa ta ɗauki jakarta ya iso shi kuma ya ɗauki ledar. Ta yi saurin duban shi gami da zaro idanu. Ya ce mu je, ta ce to kawo ledar. Ya ce zan riƙe miki ne ta girgiza kai don Allah kawo na riƙe ankul ba girman ka ne. Ya matso kusa da ita sai ta ya raɗa mata injiwa ya ce ba girma na ne. Ko ke kanki ba sai in ɗau abina ba ta ce haba dai ya ce to bari ki gani. ya kai hannu ta ja baya tare da cewa ana fa kallon ka ya ce na san su so ya ba a gurin sai na ƙi wasa da bebi na ta ce to mu je suka jera yana rike da ledar suna fitowa na ma'aikatan tun daga kan mai ba fulawa ruwa zuwa direbobin sun zo don su amshi ledar amma duk ya hana su sai dai jakar shi ta ofis ce ya ba jabiru aisha ko hakan ya yi matuƙar fata mamaki shi da kanshi ya buɗe mata ƙofa ta shiga sannan shi kuma ya koma can gefen inda jabiru ya buɗe mishi yana zama cikin hannun shi ya saka nata Yanayin susar da yake mata a hannu ya sa ta jin kasala, har ma ba ta san lokacin da idanuwanta suke limshewa ba. Sai da suka hau titi sannan ya ce, Jabir mu fara zuwa gidan Nafisa mu sauke Bebi. Ya ce to mai gida. Hannu ya sa ya kwanto da ita kafaɗar shi a hankali ya raɗa mata cewa, Jikinki yana da laushi Bebi, ina son ƙamshinki. Ɗan murmushi ta yi tun jiya yake faɗin wannan kalmar. Wayar shi ce ta shiga ruri. Ya ciro ta da ya ciro ta daga aljihun suit ɗin shi ya kalli fuskar wayar ya shafa kumatunta tare da cewa abbanki da sauri ta ɗago daga kafaɗar shi tare da cewa "Dan Allah bai ba ta amsa ba sai dai ta ga ya ɗaga wayar yana cewa assalamu alaikum friends an tashi lafiya bayan sun gaisa ne yake shaida mishi cewa dama batun biki ne zai sanar da su na yarinyar kanwar umma da za a yi ranar juma'a mai zuwa ɗinnan. in sun samu zuwa to in ma ba su zo ba ba matsala Aisha duk tana jin shi, ba ta san sanda ta dafa bayan uncle ɗin ba tana faɗin ɗan ba ni don Allah uncle ba ni abban. Tana magana tana girgiza shi cikin yanayi irin na shagwaɓaɓɓu. Ya ce to ga ma bebi ɗin. Da zumuɗi ta amsa ta ce abba na ina kwana. Bayan sun gaisa ta ce bikin Naja ko na Sauda. Ya ce na Naja ne za a yi ranar Juma'a. Cike da zumuɗi ta ce zan zo insha Allahu. Abba ya ce, a'a, in mijinki ya ce a'a ba komai, dama dai don ku sani ne. Ta ce, dama zan zo hutu. Ya ce, to sai kun zo ba wa mai gidan naki. Sai Umma ta miƙa mu uncle. Suka koma kuma kan batun kasuwancinsu. Daga bisani kuma suka yi sallama kan cewa sai sun zo. Suna isowa gidan Nafisa suka shiga harabar gidan. Suka sauke ta. Ta ce, uncle ba za ka shiga ba. Ya ce, na yi latta idan na dawo ɗaukar ki zan shiga. Ta ce, to, ya miƙo mata leda tare da cewa sai na dawo. Ta ce to ka dawo lafiya. Ta nufi hanyar da take zaton nan ne ƙofar falon. Shi kam zaman shi ya gyara tare da yin ajiyar zuciya. Sakin fuskar bebi a yau ya samu kwanciyar hankali. Ta ƙwanƙwasa ƙofar a na ukun ne Nafisa ta iso. Ta leƙo sannan ta buɗe cike da zumuɗi. Tana cewa beban buras ce. Aisha ta shiga tana cewa amare. Nafisa ta amshi ledar tana cewa kawo in taimake ki. Aisha ta rinƙa juyi cikin ƙaton falon mai shegen tsari tana cewa, "Wah, anti Nafisa falonki ya tsaru, gaskiya mai gidanki ya iya zaɓen guri. Nafisa ta ce mai gidana ko mai gidanki, ai da gidan da abin ke ciki har shirya gidan duk onkul ɗinki ne. Aisha ta sake kallon falon, kai gaskiya onkul ya san ta kan gyara, mutumin nan ya haɗu da yawa fa, shi ya sa ko me ya zaɓa za ka gan shi ya haɗu. Nafisa ta zuba mata idanu tana dariya cikin mamaki ta ce, Aisha yaushe kika yi baki haka? Wasa mijinki kike yi fa. Ta ce Allah anti Nafisa kin san gaskiya na faɗa. Domin ankul ko kaya ya saka sai ga tamkar dan shi aka kera su. Nafisa ta rike haɓa tana cewa, Lalle Aisha kin shigo gari yarinyar. Ta ja hannunta, to zo mu shiga cikin ɗaki. A ɗakin ma haka Aisha ta yi ta santin gadon da sauran kayan tare kuma da ko da ankul ɗin nata. Ta zube kan gado tana kallon Nafisa tana cewa, Anti Nafisa ga shi ke ma kin yi kyau. Nafisa ta zauna tare da dafa Aisha wai yaushe kika zama haka ne. Aisha tana dariya ta ce me na yi wai. Sannan suka gaisa ta ce ina bros. Aisha ta ce tare muke ya yi ne shi ya sa ya wuce. Amma in ya dawo za ya shigo yaya mai gidanki. Nafisa ta ce yanzu za ki gan shi yau yana gidan uwar gida ne. Aisha ta taɓa baki gami da cewa, dan ma ku biyu ne, da a ce kamar mu ne daga can gidan sai ya wuce wani gidan, dan ma Allah ya sa gida ɗaya muke. To yanzu kuma ke kaɗai kike kuma anti Nafisa? Ta ce eh mana, sai dai 'yan aiki na. Nafisa ta dafa Aisha tare da cewa, sai kurum kika ji auren uncle ɗinki. Aisha ta gyara zama tare da cewa, uhum. Ai na ji mamakin auren uncle. In kin ji takaicin da na yi sai da na kai zuciyata nesa sannan fa na iya zana jarabawa. Nafisa ta miƙe bari in je in kawo miki abinci. Aisha ta riƙe ta ban daɗe da karyawa ba bari sai an jima. Nan fa zan yi ne sai na ci abin da nake so. Nafisa ta zauna tana cewa ai mu babu wanda ya so auren buras. Ke shi kanshi ma fa ba wai yana son auren ba ne. Dan dai babu yanda zai yi ne. Aisha ta ce ni barni yana son ta harfa ta yi da ita waje. Nafisa ta ce amma dai kin san ya fi son ki ko gaban waye yana faɗa. Aisha ta ce gaskiya ni ban gasgata ba. Nafisa ta ce saboda mi. Aisha ta ce don yana musu abin da baya min. Nafisa ta gyara zama mai kenan. Aisha ta taɓa baki. Duk garin nan anti Nafisa ke kaɗai ce nake gaya miki na. Ni ko ba wai na matsu ba ne ba kuma ba jaraba ba ce. Hasali ma matsayina na budurwa kuma yarinya na san bai dace in yi wannan zance ba. Amma zan gaya miki ne ba wai don ki faɗa ma ankul ba, sai don ki yarda cewa ankul ya fi son matar shi fiye da ni. Kin san cewa ankul bai taɓa taɓa ni ba? Nafisa ta zaro idanu kai haba. Aisha ta ce wallahi amma amaryar shi har da fita ƙasar waje da ita. Nafisa ta ce wai har yanzu? Aisha ta ce Allah ko ba wasa nake ba. Da yana cewa ban isa ba yanzu fa. Aisha ta ce, God forbid, ai sai ya zata na matsi ne. Nafisa ta ce, amma ai addini bai hana ba, kuma inda ba ki damu ba yanzu aikin kai ki damu ɗin. Tunda ba dutse ba ce ke. Aisha ta ce, ko da za mu tabbata a haka ba zan taɓa ce mashi ƙala ba. Ta yi 'yar dariya tare da cewa kuma shi kenan sai in ce uncle me yasa baka kwana da ni ba. Suka yi dariya tare. Aisha ta ce, Allah ko ke ce anti Nafisa na san ba za ki ce ba. Nafisa ta ce ba zan ce ba, amma zancen zan maka fuska. Aisha ta ce ni fa ban damu ba, ni da ina makaranta ma, in ya saba min na je makaranta na damu ba. Haka dai suke ta hira har suka zo kan batun su Hadiza. Nan Nafisa ta shiga ba Aisha labarin wace ce Hadiza. Ta ce daga Hadiza har Jummai sun auri ne saboda kuɗi, kuma dukkansu babu wacce bata buga duniya ba. kuma shi Burus da hajiyar mu sun iya da cewa Jummai tana da hannu a cikin mutuwar kishiyoyinta. Aisha ta ce ni ma haka kawai na ji sai in ji zuciyata tana zarginta, musamman da wannan ta da Hajiya Kari. Nafisa ta ce kamar kin sani, ke dage da yin addu'a, amma batunki da Burus za mu ga yadda za mu yi yanzu dai yake bar shi ya gama amarcin da Hadiza, yanda in ya juya kan ki zai san kuna da bambanci. Haka ta yi ni suna hira suka shiga kicin. Biyu daidai mijinta Alhaji Bello ya shigo. dan Aisha ta saki baki tana kallon yadda Nafisa ta ruga da gudu ta rungume mijinta. Ta mamanta da wata Aisha a gidan. Sai da ya tafi sannan Nafisa ta samu natsuwa. Aisha ta ce An anti Nafisa kina sha'anin ki? Ina ma zan iya na dinga yi wa ankul ɗina haka. Ta ce kin kosan da kin ƙara haskawa cikin zuciyar shi. Hadiza za ta iya shi yasa kika ga tana ɗan jan hankalin shi. Aisha ta yi ɗan tagumi ta tsira wa Miro ido tana tunanin shin za ta iya? Ta dubi Nafisa ta yi ɗan tsaki, ina jin nauyin uncle shi ne matsalar, amma ina son in burge shi. Nafisa ta rinƙa yi mata dariya. Biyar daidai uncle ya kira Nafisa wai ga shi a ƙofar falonta. Suka fito suka buɗe mishi ya shiga. Nafisa ta yi kicin. Aisha kuwa kamar yadda ta saba ruwa ta kawo mishi ya amsa yana kallon fuskarta. Sannan ya ce Aisha Allah ya shayar da ke ruwan alkausara. Yanda yake gusar min da ƙishina shi yasa ko ba na ƙasar nan Duk lokacin da na ji ƙishi sai kin zo raina kuma sai na miki addu'a. Daɗi ta ji sosai sannan ta ce Allah ya sa in sha tare da kai uncle. Ya ce amin bebi na. Nafisa ta iso da abinci. Ya ce wa zai ce? Ta yi turis kai mana buras. Ya ce ni kam sai kuma nan da tara na dare. Na riga na ci na rana. Yanzu baby ta fito mu wuce gida. Bayan sun fito Nafisa ta ce to telan fa bai san measurement ɗinki ba. Aisha ta ce zan aika da kayana sai ya yi min girmansu. Masu kyau in ji uncle. Nafisa ta ce kada ka ji komai Bros. Bayan sun shiga mota ta miƙo ma Aisha tsarabar da ta bata. Tare da ki fa amfani da shi yadda na miki bayani. Aisha ta ce to na gode sai mun yi waya. Bayan Jabir ya ɗauki hanya ne sannan uncle ke cewa tsarabar me kika samo baby? Ya kai hannu gurin ledar kawo in gani. Ta yi saurin ɓoye ledar ba wani abu ba ne ya yi ɗan murmushi tare da cewa, mata ba ku rabuwa da tarkace. tun fitar su Aisha, ba da Safiya suka shiga wurin Jummai, suna ba ta labarin abin da Aisha da mai gidan suka yi har ma da ƙarin gishiri, wai ta yi jakarta. Jummai ta ce, jaka fa kuka ce, suka ce jaka mana kuma ta ratayawa ko kunya da girman shi da komai. Tsaki ta ja, ni ku daina gaya min tunda ku ba ku da fus a cikin gidan. ba kwa taimakona da komai. Safiya ta ce in mun yunƙura za mu daki banza sai ki ce a'a. Ta ce Allah wadaran halinku tun da ba ku da wata dabara sai ta duka. Ku fitar min daga ɗaki. An ce muku yanzu ana yayin duka ne, sai dai na ƙarƙashin ƙasa. Soya ta ce to ba sai ki nuna mana yadda za mu yi ba. Ta ce ai yanzu duk zaman ku tare da ni ba ku ɗauki wani darasi ba. Allah wadaran zaman ku tare da ni. Ta miƙe ta nufi tailar tana masifa. Shegu kun iya yawon bin ƙananan yara suna rarake ku, amma ba ku iya sanin yadda za ku zauna da mutane ba, yadda za ku ƙuntata ma yarinya ya gagare ku. Ranar dai haka ta yi ni cikin ƙuncin zuciya. Gefen Hadiza yau kam a cike da Aisha ta yi ne, ga takaicin jiya. Na ta ganin ya danne mata haƙƙinta. Sannan yau ba girkin Aisha ba, amma ya fita da ita. Don ita ma tana kallon shi ta windo ɗinta. Na ta ganin ya fi son Aisha. Karamar yarinya tana juya shi son ranta, don haka ko da lokacin kwanciya ya yi sallama da sauran matan nashi, ya shige ɗakin shi ba tare da ya shiga gurin Hadiza ba, don ta san ita ce da shi. Ƙin zuwa ta yi dole tana fashi shi ma bai neme ta ba kuma kowa shegari bai leƙa inda take ba, hakan ya ƙona zuciyarta. Ranar Alhamis suka sauka Jigawa niƙi-niƙi da tsaraba, ga kuma gudunmawa. Aisha ta tattala dubu biyar ɗinta za ta ba sai kuma ta ji Umma da Abba suna mata godiya. Wai uncle ɗinta ya ba da dubu hamsin talatin nata ashirin nashi. Ta ranar Aisha suka wuce Gumel ita da Umma. Su Abba sai gobe in sun zo ɗaurin aure. Inna Rabi ta ji daɗi sosai da wannan gudunmawa. Nan Aisha ta zama tauraruwa gidan bikin kowa sai birge shi take yi. Washe gari ana gama ɗaurin aure uncle ya mata waya cewa ta leƙo su yi sallama shi zai wuce. Lokacin suna cikin gidan maƙota, tare da suna ja da ƙawayenta. Nan ta fito ta same shi cikin mota, ta shiga ta zauna ya rufe. Sannan ya ce, Baby, kwana nawa za ki yi? Ta ce, Duk sanda ka ce, Uncle, zan shirya in jira ka. Ya ce, To, za mu yi waya? Ta ɗaga kai alamar i. E. Ya sa tafukan hannun shi biyu ya ɗago fuskarta. Kallo ɗaya ta mishi ta limshi idanuwanta. Tana jin nauyin shi. Cikin numfashinta ya tsaya lokacin da ta ji saukar leɓunan shi kan nata. leɓunan ƙamshin turaren shi ne ya doki hancinta. A hankali ta buɗe idanuwanta nashi idanun a lumshe. Kyakkyawar fuskar shi irin ta fulanin katsina cike da annuri. Ba zato shi ma ya buɗe nashi idanun za ta rufe nata. Da idanun ya mata alamar kada ta rufe. Suka zuba ma juna ido. Kasa jurewa ya jawo ta zuwa jikin shi, sannan ta yi ajiyar zuciya tare da rintsa idanuwanta, sakamakon jinta da ta yi cikin wani yanayi. Muryar shi a sarƙe ya ce, Baby yaushe zan zo in tafi da ke zayin kewarki da yawa. Ta ja numfashi muryar ta kasa-kasa ta ce, Na ce duk ran da ka zo. Ya ɗago ta tare da cewa shi kenan sai na zo. Kanta yana ƙasa don kunya ta ce, To, ya ɗauki kuɗi daga gaban motar ya ce gashi. Ta dube shi ka bani kuɗi jiya ya ce ki ƙara bebi na sai mun yi waya. Ta ce i ya kuma kama tafin hannunta ya sumbaci tsakiya. Tsigar jikinta ta yar. Ta kalle shi sannan ta fita daga motar. Ta koma ciki bayan ta ɗaga mishi hannu alamun bye-bye. Kano ya kwana, sannan washe gari ya nufo Keti. Lokacin da ya shigo gidan tsitsi wannan lamarin yana taɓa zuciyar shi. Kullum ya shigo gida tamkar ya shigo makabarta. Ya buɗe ɗakin shi ya shige kan kujera ya zube. Sannan ya jingina da bayan kujerar. Kai wannan abu yana damun kwanyar shi. Duk gidan abokan shi in sun shiga yakan ji hayaniya sa'annan 'ya'yansu kan shigo suna oyoyo. Saɓanin gidan shi kullum shiru mata biyu a ciki amma ko TV da wuya ya shigo ya taras an kunna. Kowacce tana ɗaki tana kwance. Ya ja tsaki shi yasa 'yan Aisha tana makaranta ko son tuno gida ba ya yi. Ita kaɗai ce wacce in ya kalle ta yake jin annuri. Tattare shi da ruwa mai sanyi ko zoɓon nan nata mai daɗi. Ya kai hannu kan leɓunan shi yana son tuno yadda ya ji lokacin da leɓunan shi suka manne da nata. Ya sauke ajiyar zuciya sannan ya sa hannu cikin aljihu ya ciro wayar shi. Layin Aisha ya nemo lokacin tana shafa mai, ta fito wanka. Tana cikin ɗakin Inna Rabi, cikin uwar ɗakanta. Da sauri ta ɗaga wayar ta ce Assalamu alaikum. Uncle ina ta neman layinka network ya ƙi shiga. Ya ɗan murmushi ga na sauka gida yanzun nan. Ta ce ina ka kwana? Ya ce Kano mana. Ta ce ka sauka lafiya? Lafiya lo bebi na. Ki kula min da kanki. Ta yi murmushi ni ma haka. Ya ce ke mami? Ta ce yanda ka ce. Ya yi ‘yar dariya zan yi yanda kika ce kafin ki dawo ki ci gaba da kula da ni. Ta ce na manta kana da wasu masu kula da kai ɗin har su biyu. Ya ce ai bebi yanda kowa ke kula da ni daban. Sannan in muna tare da ke ki ƙaji ji a zuciyarki ba kowa cikin duniyar nan daga ni sai ke kin ji ko? Ta ce to uncle. Ya ce yauwa baby na. Bari na watsa ruwa. Ta ce to suka yi sallama. Ya yi shiru. Ya kula Aisha tana matuƙar son shi. Kunya ce kurum ke ɗawainiya da ita. Shi ya sa shi ma yake jin nauyin yi mata wasu abubuwa Amma yanzu ya san ya ɗauko gangarar cimma burin shi. Bayan ya yi wanka ya fito zuwa dining table. Bayan ya yi wa Uce waya kan caya ya kawo mishi abinci. Ya dubi Uce ba kowa a gidan ne. Uche ya ce madam ta fita amma bai ga fitar amarya ba. Zuciyar shi ta tafi ga tunanin yaushe rabon da ya samu kulawa daga Jummai. Ba zai iya tunawa ba, domin tun lokacin da ya zo mata da labarin auren shi da Aisha ta canza, har yau bai gane kanta ba. A fili ya ce Allah ka shirya wannan baiwa taka. Yana rufe baki tana shigowa. Ta nufo shi ka dawo ne? Wallahi ni ma na je gida ne na duba innarmu. Idanu kurum ya zuba mata. Ta ja kujera ta zauna, ba ka yarda ba ko? Ta soma magana cikin karya murya, irin ta waɗanda ke cikin damuwa ɗin nan. Ta ce ni yanzu ai ko zan haɗi Alƙur'ani ka daina yarda da magana ta. Duk abin da na faɗa ƙarya kake ɗauka. Tunda ka samu yara masu jini a jika ni ko na tsufa. Ya ajiye cokalin hannun shi. Jummai don Allah ki zauna ki yi tunani. Irin yadda yake tafiyar da gidan nan matsayinki na uwar gida ya dace. Ni kaina yanda kika yi watsi da duk lamurana kika kama kawayen bariki masu kai mutum ga halaka. Yawo tamkar an yi miki kauri da kan kare. Da na miki magana sai ki kawo duk maganar da ta zo bakin ki ki taba min. Ya nuna tebur ɗin gaban shi look at. Yanzu tafiya fa na dawo, ko biyu cikin gida. Amma sai kuku shi ne mai kawo min abin da zan ce. Shi ma din, sai da na roka. A ce kamar ni ba ni da wata kima a cikin gidana. Ta ce to kai ne ai duk ka canza min. yanzu Aisha ce a gabanka, ya ce ita ce take ganin girmana. To ma yi saurare.